الله أكبر الحمد لله رب العالمين Haka aka yi sallar Idi a filin Idi da ke wata makarantar firamare da ke unguwar Sasa Ibadan. Sheikh Muhammad Usman da ya jagoranci sallar Idin ya buƙaci al'ummar musulmi da su ji tsoron Allah tare da taimakawa gajiyayyu. Sheikh Muhammad Usman Sasa ya roƙi Allah sarki da ya kawo muna zaman lafiya a Najeriya. Daga bisani na ji tabakunan wasu magidanta da yara a game da yadda aka yi wannan sallar layar. Wani ya aka yi wannan sallah, sallah alhamdulillah, sallah ta kayan karago. na yanka to tufafi fa tufafi an yi mai da kowa ya samu insha Allah mata har kai ita mata samu kai ma kai ni ma nayi sunana wannan zakariya abu dan gida an yi laya to ina ba mu samu damar yi laya ba me yasa to har matsalolin yau da kullun ne kawai wannan alamar da abu ma Allah ya sa to yaya batun abinci fa to abinci alhamdulillah to tufafi fa babin yara da komai da alhamdulillah duka an same shi kai mu kai mu kan kai mu matar ka Allah ni ne mu samu na ba amma sauran iyali alhamdulillah ina sunan ki ai muku laya ba sai muku rago ba eh kamar ne irin abinci aka muku shinkafa. To ke ci shinkafa? Eh. Sunanka? Abubakar. To abincin sallah ai muku? Eh. To ai ma tufafin sallah? Eh. Wadanne iri aka mata gudun doko riga? Eh, riga Waye ma? A sakonsa na sallah ga jama'a, mai martaba sarkin sasa sardaunan yamma, shugaban majalisar sarakunan arewa na jihohi goma sha bakwai da ke kudancin Najeriya ya yi kira ga 'yan Najeriya da su zauna lafiya da juna. Abin da muke kira kullum ya domi ne zaman lafiya, N'i ko mun ke gida mun ci gaba da yin saboda zaman lafiya shi ke kawo ci hankali a Najeriya. Wanda in ba zaman hankali ba wani ci gaba da za a samu ƙasa. Mun kira ga Hausawan ƙasa na? su bi dokar gwamnati su haɗa kai da gwamnati ko samu zaman lafiya a Najeriya. Ranka daɗe a lokacin da kuka yi taro na cika shekara talatin da ɗaya a kan karga mulki na ga har da fada-fada da fastoci sun zo wurin wannan taro. Me ya kawo irin wannan? Abin da ya kawo wannan ni da kirista da musulmai duk muna tare da su mun haɗa hannu da su saboda zaman lahiya a ƙasar nan. Wato abin mamaki abin da ba taɓa yi ba lokacin da na yi taron shekara talatin da ɗaya kan sarauta madawa da sun sun same ni wanda ke kusa da mu mun ce za su bude coci gobe sati in yi amfani da cocin rika fakin motoci kuma inda wani mitin da za a yi ko wani abu a iya jojin kaga ba samun irin haka ba in ba zaman lafiya haka zai yi ba ina kira ga jama'a su kwaikwayi irin wannan ɗabi'o'i wanda mutum da ɗaya ne mai kamata a ji kamar wani ba saboda rayin zaman lafiya. mai martaba sardaunan yamma sarkin sasa shugaban majalisar sarakunan arewa na jihohi goma sha bakwai da ke kudancin najeriya da haruna mai yasin katsina kenan hassan umar tambuwal muryar amurka daga unguwar sasa ibadan a najeriya.